Zabura ta sittin da biyu Don mai bi da kaɗe-kaɗe, don dutun, zaburar Dauda Raina na samun hutu a wurin Allah ne kaɗai; cetona na zuwa daga gare shi, shi kaɗai ne dutsena da cetona, shi ne kagarata, ba zan jijjigu ba, har yaushe za ku tasar wa mutum guda? dukanku ne za ku kā da shi wannan jinginannen bango, wannan rusasshen katanga? Sun kintsa sosai su tumɓuke shi daga matsayinsa mai martaba, suna jin daɗin yin ƙarairayi, sukan sa wa mutum albarka da bakinsu, amma a zuciyarsu la'antawa suke yi. Sela Ka nemi hutu, ya raina, a wurin Allah kaɗai; dogarata kan zo daga gare shi ne, shi ne kaɗai dutsena da cetona, shi ne kagarata, ba zan jijjigu ba; cetona da girmata sun dangana ga Allah ne, shi ne dutsena mai ƙarfi, mafakata; ku dogara a gare shi. A duk lokuta, ya mutane, ku faɗi albarkaci bakin zukatanku a gare shi, gama Allah ne mafakarmu, Sela Talakawa dai kamar shaƙar iska suke, attajirai dai kamar shirun suke; in aka auna a ma'auni, su ba wani abu ba ne, dukansu dai kamar shaƙar iska ne kawai. Kada ku dogara a kan ƙwace ko yin fariya a kayan sata, ko arzikinku ya ƙaru, kada ku sa zuciyarku a kansu; abu guda Allah ya ce, Abubuwa biyu na ji, cewa kai, ya Allah, kake mai ƙarfi, kuma cewa kai, ya Ubangiji, mai ƙauna ne, tabbatacce za ka sāka wa kowane mutum bisa ga abin da ya yi.